صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين tafarkin waɗanda kai musu ni'imar shirya daga cikin bayanka kamar annabawa da siddiƙai da shahidai da nagartattun bayi madalla da waɗannan abokan zama ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba su ne waɗanda suka san gaskiya amma ba su bi ta ba kamar yahudawa ba hanyar waɗanda suka ɓace daga hanya ta gaskiya ba ba su gane ta ba saboda sakacinsu wajen neman gaskiya da shirya zuwa gare ta kamar nasara wato kirista